Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da daya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu daya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo kuma si a kasar ghana Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Juma'a ta babbar rana biyu ga watan Nuwamba shekara ta 2018. suna na sarfil hashin gumel tare da babaya ko makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai da sarfilu shugaban amurka donald trump yana kara gangami akan sa na soke dokar da ke baiwa yaran da aka haifa na amurka 'yancin zama 'yan kasa kana an fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa domin faɗakar da mutane akan balaguro mai cike da hatsari zuwa turai ma'aikata kuma na kamfanin google a faɗin duniya sun yajin aiki domin kalubalantar yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata to allah kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da samun yawaita ayyukan 'yan bindiga a jihar zamfara gwamnatin jihar ta fito da wani sabon salon magance matsalar duk wanda ya kama wani mutum mai bindiga AK47 da bindiga za mu bashi naira miliyan daya kuma wannan zai ci in Allah ya yarda domin tabbatar da cewa an rage waɗannan makaman a hannu waɗannan miyagun godiya insha Allah. haka kuma za a ji cewa 'yan kungiyar boko haram na ci gaba da addabar manoma a arewacin jihar adamawa wato wani sabon salo ne ya fito yayin da manoma suna girbi bisa ga noma a su 'yan boko haram sun fito su kore su su girbe kayakin bani su. To Allah kyauta sai a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya tukunna. asalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko bakeri. shugaban amurka donald trump ya kara gangami a akan yunkurinsa na soke dokar da ke baiwa yara da aka haifa a nan amurka 'yancin zama 'yan kasa yayin da dubban bakin haure suke karasowa a hankali zuwa iyakar kudancin amurka da yake jawabi a wurin wani taron gangamin siyasa da yammacin shekarun jiya laraba kafin zaben rabin wa'adi na mako mai zuwa trump ya yi kokarin neman goyon bayan jama'a a kan shawarar da ya yanke ta soke dokar 'yancin zama ɗan ƙasa ta haihuwa. even if they've been on our soil for only a matter of seconds, ya ce cikin lokaci 'yan kalilan idan suka shigo mu za ka samu wato dubun da ta bakin haure ko kuma 'ya'yansu da ba su da izinin zama 'yan ƙasa kai tsaye 'ya'yansu sun zama 'yan ƙasar amurka saboda wannan doka mara ma'ana kuma nan take sai su samu damar cin kowane amfani da duk ba amurke zai samu na biliyoyin dala a kowace shekara trump ya kuma ce zai aike da sojoji dubu sha biyar akan iyakar kasar da mexico domin hana ayarin bakin aure da ke zuwa daga tsakiyar nahiyar amurka waɗanda suke niyyar shigowa amurka ba bisa ka'ida ba shiga Trump ya bayyana bakin hauren a matsayin mutane da ya kamata a ji tsoronsu, ko da yake akasarin bakin hauren suna cewa suna so su shigo Amurka ne domin gujewa tashin hankali kuma su samu rayuwa mai inganci da ba za su iya samu ba a ƙasarsu. su. an fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa tsakanin hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin harkokin bakin haure da masu fara mutane a najeriya akan yadda za a faɗakar da mutane daga yin balaguro mai cike da hatsari zuwa turai za a watsa shirin ne na kwaikwayo a cikin salon turanci na ingilishi na brokin da yarbanci da kuma wasu harsuna a jihohin najeriya guda shida rediyon speed fm a jihar edo yana cikin gidajen rediyon da za a watsa wannan shiri da aka yi wa take a abroad mata wato batun turai a husance shirin da aka yi shi kashi goma sha uku a kan balaguro da ba bisa ka'ida ba kana za a rika ba masu sauraro dama su yi kira ta waya su shigo cikin shirin kai tsaye domin tofa albarkacin bakin su kuma su ba da labari da suka sani akan wannan batun a kowace shekara dubun dubatar matasa maza da mata daga afirka ta yamma suke wannan bulaguro mai wahala suna ratsawa a kan sahara kuma su shiga tekun baharum su shiga turai 'yan fasakauri da masu safarar mutane ko suna amfani da su kuma suna cin zarafinsu a kan hanya duk da hadarin wannan tafiya mai magana da yawon hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya joel milman ya ce wannan bulaguro na ƙara haɓaka ya faɗa wa muryar amurka cewa hotuna da labaran farfaganda da ake ɗorawa akan shafukan zumunta suna nuna akwai rayuwa mai kyau a turai lamarin da ke yaudaran bakin haure daga afirka ta yamma suna gwada wannan tafiya ma'aikatan kamfanin google a fadin duniya sun yajin aiki domin nuna kalubalantarsu ga yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata wannan yajin aiki ne na gama gari da ma'aikata suke yi a fadin duniya daga singapore zuwa dublin zuwa sao paulo da brazil da kuma prior sai kuma oklahoma ma'aikatan na google suka fice daga ofishinsu domin nuna kalubalensu ga yadda wannan kamfani katafarin kamfani na yanar gizo yake nuna wariya akan batun neman yin lalata da mata sun kuma bayyana matukar damuwansu akan wurin aikin kamfanin a san francisco inda gogo yake da ofisoshi da dama daruruwan ma'aikatan kamfanin sun taru a wata babbar kasuwar zamani inda suka yi jawabi kana suka rike kwalaye masu rubutu da dama wani daga ciki na cewa na kai ƙara amma aka ƙara mashi girma zanga-zangar da ma'aikatan kamfanin na gugu ta biyo wani rahoto ne wanda jaridar new york times ta buga da ta bayyana zarge-zargen da aka yi wa manyan shugabannin kamfanin da suka hada da andy robin da aka yi wa lakabi ake yi wa lakabi wato uban android wanda aka ce an bashi dala miliyan 90 kudin sallama robin ya musanta zargin da aka wallafa a jaridan kuma ya ce yawan kuɗin na sallaman da aka bashin ma ba gaskiya ba ne ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka tana kira ga saudi arabia ta yi kokari ta gano gawar dan jarida nan da aka kashe jamal khashoggi kuma ta mika shi ga ta mika gawar ga iyalansa ba tare da bata lokaci ba an kashe khashoggi ne a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudiya a istanbul a watan da ya gabata a cewar wani mai bincike na turkiya ya zuwa yanzu ba a gano gawar ba ko da yake cikin watan jiyan 'yan sandan turkiya sun gudanar da bincike a dajin yankin istanbul da kewaye kusa da garin yalova wani wuri da ke kusa da tekun marmara ko kuma wato za su iya ganin gawar kashugi iyalai da abokan arziki sun ce suna neman gawar kashugi ne domin cika wasalci da ya yi cewa yana so a binne shi ne a madina birni mafi tsarki na biyu ga al'ummar musulmin duniya. Baba ya kuma makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla har yanzu dai 'yan bindigar da ke jihar Zamfara na ci gaba da cin karensu ba babbaka ta hanyar kai hare hari da kashe majama'a tare da garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. sai dai gwamnatin jihar ta samo wani sabon salon yaƙi da waɗannan munanan ayyuka ga rahoton wakilin murya amurka murtala faruk sanyina duk da rundunonin soji tare da jiragen yaƙi da gwamnatin tarayyar najeriya ta tura a jihar zamfara ana ci gaba da samun yawaitar ayyukan 'yan bindiga kama daga kai hare-hare da kisan jama'a har ma da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa wanda a yanzu ya zama ruwan dare a jihar. ranar asabar a waye garin lahadi aka shiga garin dauran da biyagun bindigogi aka ɗauki mutum biyu ɗiyan alhaji masaudu lahadi a waye garin litinin agan suka sake shigowa kuma suka yi awon gaba da mata guda uku da maza biyu akwai gari da yake kusa gare mu birnin tsaba shi ma an ɗauki mutum biyu mace guda da ciki da mutum ɗaya sannan akwai ƙauyuka kuma gehuka wanda su ma don an ɗauka a ranar lahadin nan ma akwai wani wanda zai zo kasuwa tsohon kansila ne yana da motar jigila ya zo daga mayasa zai zo kasuwar dauran shi ma aka tare shi a cikin daji a garkuwa da shi fasinja da a cikin wanda za su gudu ma sai da aka gwada aka halbe su wannan shine muke fama a cikin jihar Zamfara abu ne wanda mutane yanzu kauyuka babu su kwana da idon su biyu to sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya ta'allaka wannan yanayin da rashin iya game dukkan yankunan jihar a lokaci daya na jami'an tsaron duk kuwa da yawan da suke da shi kaga in kace ko wani gunduma uban kasa za ka kai jami'in tsaro kaga in ka raba wannan ba ta nan ba ce ta a a gani ba amma zaman su a nan da farmakin da suke kaiwa yana taimakawa ainihin amma su waɗannan mutanen abin da suke ba sa shiga inda jami'an tsaro suke iya kaiwa cikin lokaci sai dai wasu fake a inda ba a iya zuwa da wuri kamar kowa banza kenan kahin jami'an tsaro su iso wurin sun ci karansu babu baka akan haka ne bayan wani taron masu ruwa da tsakiya kan sha'anin tsaro a gusau babban birnin jihar gwamna yari ya ba da sanarwar matsayar da aka yi ta kafa rundunar haɗin gwiwa ta farar hula wato civilian jtf a turance a ƙarƙashin jagorancin hukumomin tsaro a jihar mun ba da umarni ga kowace masarauta akalla ta ɗauki mutum 500 waɗanda gwamnati za ta biya domin su taimaka ma ainihin jami'an tsaronmu domin ganin cewa sun ba su cikakken rahoto sannan kuma sun taimaka wurin ma kama wanda aka tabbatar da cewa mai laifi ne a hannun ta masu domin gabatar da shi don hukunci. idan muka ɗauki waɗannan mutanen 'yan ƙasa ne za su taimaka ma jami'an tsaro wurin tabbatar da cewa waɗannan miyagun ɗaya sun ba da bayanin inda suke ko kuma sun ma kama su gano shi yasa muka aza goro na cewa duk wanda ya kama wani mutum mai bindiga AK47 da bindiga za mu ba shi naira miliyan ɗaya kuma wannan zai ci gaba in Allah ya yarda domin tabbatar da cewa an rage waɗannan makama a hannun waɗannan miyagun ɗaya insha allahu. tuni da aka yi haramar samar da dokar kafa sabon tsarin a majalisar dokokin jihar inda za a ɗauki matasa kusan dubu takwas da ɗari biyar da za a horar da su tare kuma da biyan su alawus na naira dubu goma sha biyar a kowane wata murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya a gaida Murtala Faruk Sanyi na a daidai lokacin da al'ummomin da suka koma yankunansu da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke kokarin kwashe amfanin gonakinsu daga da suka noma. Yanzu haka mayakan Boko Haram sun bullo da wani sabon salo inda suke bin manoman har gonakinsu suna kwace musu amfanin gona. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. al'ummomin yankunan da aka kwaton da yanzu aka make cikin fargaba a yankin madagal da micika da ke arewacin jihar adamawa sun ce maharan na boko haram kan yin shiga butu ne zuwa gonaki suna kwasan amfanin gona kuma idan ya zo da kwarar kwana sai yadda ta kasance. Me fita sun zo neman gyaɗa ne aka kashe aka kashe ɗaya daga cikin sauran sun gudu. Ki me suke in suka zo? Za su neman gyaɗa ne kada suna ba abinci wajen zo su nema masara mutane kan kwana da kuma gyada suna su tafi da su cikin jeji. Eh, to shi ne ke kawo su da. suna bin gonaki kenan. Eh suna bin gonaki mutane gonaki da ke bayan gari hakan nan. Shi ma da yake tabbatar da wannan hali da ake cikin Mr. Adamu Kamale da ke ma zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin na Marigal Micika ya ko bukaci ne da aka yi musu dauki. Kwarai damuwa sosai yanzu da muke fuskanta. Wato wani sabon salo ne ya fito yayin da manoma suna girbi bisa ga noma a gonakinsu sai yanzu kuma sabon salo shine 'yan boko haram sai su fito su kore su su ɗibe kayakin su, amfani su. duk noman da mutane mu suka yi da wahalolin da suka sha da damuna ya zama to yanzu ba za su iya samu su girbe amfani gona ba kuma wanda suka girbe din ma in su kawo gida ana biyo su ana wacewa kagan wannan ba karami asara ba idan shi shugaban kasa president muhammadu buhari ya ji a tura jam'iyyar taro a zo a ba wa manoma madagali taro domin su girbe amfani gonansu. To sai dai kuma hukumomin tsaro a jihar sun ce fa suna nasu kokari to amma kuma sun buƙaci jama'a ne ma da suke kai rahoto da wuri. SP Utman Abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya kobai na kokarin da suke yi. Aikinmu ne kuma haƙi na kan eh, muka samu irin wannan rahoto mu dauki matakai na gaggawa don mu tabbatar an samu zaman lafiya a wannan wajen. To a takaice dai da yake musu mutane mu suna na wannan wajen kuma kamar na faɗa maka mun kwana biyu ma da samun ire-iren wannan eh, korafi to amma tun da ya shigo mu dole za mu fara himma na musamman tun muna hada karfi da karfi da sauran eh, mutane kuma musamman yan mahalban nan da kuma eh, mafarautan nan za mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi domin a samu su zaman lafiya a wannan wajen yankin na madagali bai da ko tazara da dajin sambisa da ke zama tun ga mayakan na boko haram inda ko sukan fito domin kai harin sadika noke ko kuma gwabzawa da jami'an tsaro Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz to idan aka biyo mu a mu na hantsi za a ji cewa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan 'yan ƙungiyar Shi'a mabiya Ibrahim Alzazzagi a lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja. To sai a biyo mu ashirin mana hantsi domin jin wannan rahoto da ma sauran rahotanni da za mu kawo muku. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma na dare yanzu dai ga hawa Umar ɗauke da shirin mana gaba. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka. ku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abu. Abuja. Dakta barka da warhaka. Uh, barka mu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa? To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan uh, tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira vibrio kwalare kuma akan ɗauke ta ne uh, ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha. ko hannu ya taba ya kuma kai baki saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo na'am to me ke kawo wannan cuta ta kwalara a to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara din mai ita sai ya shiga bayan gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba ya zo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar kwalara ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi a wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta haɗu da ruwa na sha zai iya kawo cutar kwalara ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu a ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka ɗauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake ɗaukar su sai su kawo wannan cuta. Na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamarta. To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cutar kwalara nan za ka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da ɗan amai haka kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda ya yi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashi na kwalara yakan kai haka za ki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a ƙarƙashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwance saboda yawan kashin da yake yi kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin cutar na ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam a gaskiya yan awoyi ne yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya ɗauka za ta bayyana kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar ta kan iya kama shi cuta ce da za ta iya kama kowa kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita? Eh tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da ƙwayar kwalara na sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya saboda haka ana ɗauka ta sosai ta wajen mu'amala. Kamar ƙwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu watakila mai ɗauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya ɗauka ba to akwai matsaloli da dama na ɗaya dai a shi ɗin wanda yake da cutar kwalar kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da za da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi shi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ah, ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ah, ba wai lallai annoba ba ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu din ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda ma'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handil din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsalar gaskiya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida. Cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu bai kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar? to rigakafi na farko shine kyautata tsafta. sannan idan mutum idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro. A wani wuri akan zan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin yawanci akan yi su kamar bayan da shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan annoba da ake samu to amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kau da matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu sannan a kula da tsaftar abinci sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki in mutum ya ɗaura cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani yana iya samun cutar kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan da take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin ɗan adam tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani saboda da aka babban rigakafi shine na tsaftan nan to likita me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti menene abu na farko da ya kamata a yi masa to abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa a ta kokarin bashi yana sha sannan a yi gaggawa kai shi asibiti saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi karfin yawan ruwan da zai iya sha din sannan kuma ko da ya sha din abin da da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti saboda kamar na yadda na faɗa miki wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali likita akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara an daɗe ana yin wannan wayar da kai ah, don na san tun muna ƙananan yara yara akwai malaman duba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din kamar misali masu sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare uh, yaduwar cutar kwalara daga karshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara to abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha a tabbatar cewar bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi a idan masai irin na gida ne wanda da ake yin rami pit latrine ya zama yana da marfi a masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kare kuda ya zo ya yi ma'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata eh, yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma. To masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ta likita yanzu za mu amsa tambayoyin masu sauraron mu. To ga tambaya daga buba mai goro gashuwa yake cewa likita menene amfanin shan fura da nonon saniya a jikin ɗan adam kuma gaskiya ne shan fura yana jawo kasala da katon tumbi? To fura dai ana yin da gero ko abin da ya kama da gero. ta shi kuma wannan nau'i ne na abincin da ake cewa carbohydrate. Sannan nono kuma a wato madara ne yana da kitse za a ce ko mai saboda haka yana da sinadarin fat da kuma abin da ake cewa protein ga a cikin shi saboda haka shan fura da nono mutum kenan ya samu sinadarin carbohydrate da sinadarin fat da sinadarin protein wala Allah har da wasu sinadarai kuma na daban yanayin ita shan fura akan kanta kaɗai ba za a ce tana sa ka tumbi ba misali idan ka duba mu da ke arewa akwai inda shan fura ah, ya zama yau da kullum kuma mutanen wurin ba su faye katon tumbi ba abin da yake kawo kafin tumbi yawanci idan mutum ya ci abincin da ya fi karfin bukata saboda haka jiki sai ya adana shi ya sarrafa shi ta kitse wannan shi ke kawo tumbi saboda haka idan ana yi mata shan da ya fi bukata ne sai ya kasance za a iya samun tumbi amma ba wai dan ita akan kanta za ta kawo tumbi ba shi wannan maikon ko da nan gaba zai iya yi mutum illa ko kuma ba shi da matsala shi maikon da ke jikin eh, wannan nono din na sani manya. To a gane cewar shi kan shi maiko abu ne da jiki yake bukata. Amma ne mafi ala ya kasance dai an yi shi daidai daidai. Duk abin da ya yawa jiki zai tanaje shi aje zai zama matsala. amma in za a sha daidai bukata yadda jiki ke bukata babu wani matsala. To masha Allahu masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a mu na kiwon lafiya na wannan mako. Waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su tare mu a mako na gaba domin kuwa za mu ansa tambayoyin su A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr. Lawal Musa Tahir. sai ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya To madalla a gaida hawa umar yanzu kuma ga baba ya da mana labarai amma wannan karan a takaice. gwamnatin afghanistan tana ci gaba da huskantar rashin nasara akan taliban a cewar masu ido na pentagon suna cewa kabul tana rike da iko ko kuma tana da tasiri ne a kan kashi 56 cikin ɗari na gundumomin ƙasar wannan ne matsayi mafi karanci tun lokacin da mai bincike na musamman a kan shirin sake gina afghanistan ko kuma sigar a takaici wanda ya fara bibiyar gano yawan gudumomi da ke hannun gwamnati tun cikin watan nuwamban shekarar 2015 wannan alƙaluma na nuna dabarun da shugaban amurka donald trump ya sanar a kan afghanistan watanni goma sha hudu da suka wuce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. yanzu taliban tana rike kuma tana rike ko kuma tana da tasiri ne akan kashi goma sha biyu a cikin ɗari na gundumomin afghanistan kana kashi talatin da biyu a cikin ɗari suna zaman kansu ne ba su karkashin gwamnati kuma ba su karkashin 'yan bindigar to ma'adalla kafin mu yi salama muna taya ruwaida alhaji baban matti musa da mijinta ta hasalin babal wa'iz murna daurin su da za a ranar asabar a masallacin alharmis a bronze new york allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da ikon zuwa amin masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu sake kawo muku wasu sabbin rahotanni yanzu a madadin baba ya koma keri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma chubahiro dido ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake saduwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde